العلي من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo mu yau hudu ga watan Rabiul Akhir hijira Annabi sallallahu alaihi wa wasallam 1439 kuma yau 23 ga watan 12 miladiya 2017 a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul Imami Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsiri na mako mako tafsirinmu yana gudana a cikin suratul ghashiya sura ta 88 a jerin surorin alqur'ani da izinin Allah za mu tashi aya ta 17 bismillah ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بسم الله الرحمن الرحيم bayan Allah subhanahu wataala yayi mana bayani akan abubuwan da za su faru a tashin alkiyama an kasa mutane gida biyu wasu fuskokinsu za su kasance a cikin ni'ima wasu kuma fuskokin za su kasance a cikin kaskanci aka faɗi ko waɗanne fuskokin masu su ga yanayin yadda za su zama to daga nan sai kuma Allah madaukakin sarki ya jawo hankalinmu akan kula da ayoyinsa na duniya wanda ya aza su domin a kalle su a tabbatar da cewa shine ubangiji wanda ya cancanta a bauta masa shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da wani a cikin bauta ba abinda malaman mu suke ce ma al'ayatul kauniyya ayoyin Allah kala biyu akwai al'ayatu as-sam'iyya akwai al'ayatu al-kauniyya al'ayatu as-sam'iyya sune ayoyi na Alkur'ani, wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da su ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ana amfani da su dan shiruwa ana yin wa'azi da su ana daukar izina da su sannan a gefe guda akwai al'ayatul kauniyya su kuma al'ayatul kauniyya sune alamomi da Allah subhanahu wata'ala ya aje a ban ƙasa domin mu kalle su mu wa'azantu mu tabbatar da shi kadai ne ubangiji wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya su ne ake ce musu al'ayatul kauniyya to abinda Allah subhanahu wata'ala zai jawo hankalinmu kai kenan a lokacin da alqur'ani yake sauka sai aka kalli abinda larabawa suke mamakin halittarsa suke mamakin yanayinsa kuma tare da su yake ko da yaushe ba wani abu bane shine raƙumi raƙumi yana ɗaya daga cikin abubuwan da larabawa suka san shi suke rayuwa da shi sannan kuma suke mamakin yanayinsa tun daga halittarsa ta fili da kuma wasu ɗabi'u da yake da su waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi da su larabawa waɗanda alƙur'ani ya sauka a gare su na tabbata za su fi mu fahimtar wannan ayar da aka karanta mana yanzu wacce take magana kan rafuma sai dai kuma ƙila a ce waɗanda suka karanci ilimin da ke da alaƙa da dabbobi to su ne su ma za a iya cewa ƙila su fi larabawa fahimtar abin da Allah subhanahu wata'ala yake jawo hankalinmu a cikin wannan aya mai girma shine sai Allah ta'ala ce afala yanzuruna shin yanzu ba za su dubi ba ilal ibili zuwa ga raquma kaifa khuliqat ya aka halicce su dalilin da yasa larabawa suka halaka wasu suka ki imani da annabi sallallahu alaihi wasallam rashin kula da waɗannan abubuwa rashin kula da al'ayatul kauniyatul tullaci tuhitu bihim ayoyi na kaunu na duniya da Allah ya halitta wanda suka gewaye su larabawan a wannan lokacin haka a yanzu daga cikin abin da ke jawo mutane su imani da Allah subhanahu wataala akwai rashin tintintini da kallo da dubi zuwa ga ayoyi da Allah subhanahu wataala ya halitta a ban nan to shine sai Allah ta'ala ce afala yanzuruna ila al-ibli shin ba za su dubi zuwa ga raquma bane kaifa khuliqat ya aka halice su lafazin al-ibl raquma da yawa ba raqumi ɗaya ba suna ne na jinsi sunan raqumi shi akan kansa shine al-ba'ir ko al-jamal al-ba'ir ana jam'in da ana jam'in da ab'ira ko al'aba'ir ko bur'a jam'in sa kenan jam'in ba'i raƙumi ɗaya kenan sai a ce bu'ran da yawa ko a ce ab'iratun wato raƙuma da yawa ko a ce aba'ir raƙuma dai da yawa wannan jam'in sa kenan sannan kuma ana kiransa da aljamalu raƙumi Jam'insa shi shine sai a ce aljimal aljimal ba aljamal ba in aka yi majimun fatha ya zama kyau kenan amma aljimalu ay majimun kasra to jam'in aljamal kenan wato raquma da yawa to wannan suna ne na jinsi kamar ka ce mutane kamar ka ce aljanu kamar ka ce shanu kamar ka ce awakai ko tumakai suna ne na jinsi amma ba sunan kwara ɗaya bane al to sai Allah ta'ala ya ce afala yanzuhuna ila al ibili yanzu su larabawan da alkur'ani ke sauka a gari a lokacinsu da mu kuma yanzu ba za su ba za mu dubi dukkaninmu zuwa ga raƙumi ba raƙuma ba kaifa kulikat ya Allah ta'ala ya halice su malamai sun ba raƙumi muhimmanci kamar yadda ita kanta shari'ar musulunci ta ba raƙuma muhimmanci akwai abubuwan da suke da alaƙa da raƙumi na hukunce-hukuncen shari'a da yawa bayan kuma fahimta halittarsa masana dabbobi suka ce raƙumi da Allah ta'ala ya ce mu kalle shi mu ɗau izina a game da shi ka kalli halittarsa a cikin dabbobi Allah maɗaukakin sarki ya yi shi wata irin halitta ta daban aka masa dogon wuya malamai suka ce wannan dogon wuyan nasa ƙarfinsa a nan yake ɗaya kenan sannan na biyu da wannan dogon wuyan yake iya tsunko ababen da yake son ya ci daga dogayen bishiyoyi sannan wannan dogon wuyan da Allah subhanahu wata'ala ya masa shine ƙarfinsa da shi yake iya tashi ko da an ɗora masa kaya to wannan dogon wuyan da Allah madaukakin sarki ya masa shi yake amfani da shi domin ya iya miƙewa sannan Allah subhanahu wata'ala ya masa wata irin halitta ta takalmi wannan takalmin da Allah madaukakin sarki ya masa kofatarsa wanda yake tafiya a cikin sahara kuma dama Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi ya aje raƙumi a wuraren da suke sahara ne shi yasa kasashen larabawa raƙuma suka fi yawa a cikin su da wajajen irin su Nijar da kuma ɓangaren abin da ya shafi arewacin arewa na Najeriya duk in ka kalla zaka ga anan nan raƙuma Allah subhanahu wata'ala ya halicce su ya fi aje su su suka fi yawan raƙuma a wajen sannan Allah subhanahu wata'ala ya masa wani irin tanki a cikinsa malamai suka ce yana iya kwana goma bai sha ruwa ba daga kwana goma zuwa sama saboda mai saboda ya dace da irin wajen da Allah subhanahu Ta'ala ya halicce shi na karancin ruwa sannan abin da ya shafi cin raƙumi Allah madaukakin sarki sai ya sanya shi ya kasance abin da ya fi masa daɗi a cikin abinci shine tsaya kuma dama kuma kaya ta fi fitowa a wuraren da suke sahara ne sai zama ba abincin da raƙumi ya fi so ya ci fiye da kaya sannan malamai suka ce daga cikin wani abu mai ban mamaki game da halittar raƙumi a cikin halittu ga baki ɗaya shine wanda sai a shekara ɗaya ke barbara a shekara su ɗaya ke barbara ita kuma macensa ba ta iya ɗaukan ciki sai ta kai wata uku sai ta kai shekaru uku shi yasa malamai suke ce mata hiqqa ai li annaha al'ana tastahiqqu hamla laraba sun kira ta da al domin suna fadi a magana suna cewa al'ana tastahiqqu al-hamla yanzu za ta iya ciki to shi yasa sai ake ce ma taguwar da ta kai shekaru uku sai a kira ta da hiqqa hiqqa kenan sannan Allah madaukakin sarki ya jawo hankalinmu mu kalli raƙuma mu yi mamaki game da su domin a cikin dabbobin da ake ci musu al'an'a dabbobin ni'ima samaniyatu azwajin din nan wato aure guda takwas raƙumi da taguwa sannan sa da saniya sannan rago da tinkiya sannan bunsu da akuya to gabaci ɗaya malamai suka ce nau'in su dama nau'in su hudu ne akwai abin da ake akwai dabbar da ake ce mata haluba akwai dabbar da ake ce mata rakuba akwai dabbar da ake ce mata akula akwai kuma dabbar da ake ce mata hamula haluba rakuba wato halubatun rakubatun akulatun sai hamulatun in mutum ya ɗauki waɗannan dabbobin ba ma al'an'an ba ba dabbobin ni'ima waɗanda ya halatta a layya da su a aƙiƙa da su ba waɗannan da muka ambata har da sauran dabbobi idan mutum ya kalla zai ga mafi yawancinsu sukan ɗau siffa ɗaya ne misali in mutum ya ɗauki haluba haluba ita ce dabbar da ake tatsatta ta ba da nono to ita ce ake ce mata halubatu dabbar da ake tatsatta ta ba da nono kamar misalin saniya kusan mutum ya ɗauki aikin babban aikin da saniya ta fi shi ne wannan sannan kuma sai na biyu a to ta ɗau siffa biyu ana cinta akula kenan ana cin ta ana yankawa a ci naman da tana ba da nama sannan akwai sifa ta uku ita ce rakuba hawa yanzu kaga doki ai rakubun ne hawansa kawai ake yi jaki ma rakubun ne to sai kuma sifa ta hudu ita ce sifa ta hamula sifa ta a dora masa kaya sai malamai suka ce kakaf a cikin dabbobi ba dabba da ta cika waɗannan siffofin guda hudu sai na kasu min hatu labu, taguwa ana tatsatta sannan ana hawan ta ana hawan raƙumi sannan kuma ana yanka shi a ci sannan kuma ana ba da nonansa yana ba da nono ana shan nonon raƙumi kuma nonon raƙumi na da fa'idoji da yawa na lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin bukhari da muslim wasu mutane suka zo suka ce sun musulunta da suka ce sun musulunta shikenan sai zazzabi ya kama su sababbin zuwa ne sun zo sun sauka a garin madina sai zazzabi ya kama su abinda ake ce canjin ruwa garin madina yanayinsa bai dace da jikinsu ba ko jikinsu bai dace da yanayin garin madina ba so da kace suka fara zazzabi annabi sallallahu ya ce a je a tatso musu nonan raƙumi da kuma bawalin raƙumi a ba su sha suka sha wannan nonan raƙumin kawai suka sha bawali sai suka warke shikenan kawai sai suka kama mai ciwon dabbobin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kashe shi sannan kuma dabbobin suka kora suka tafi da shi ashe an fashi ne an ta'adda labari ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sassafe annabi sama ya ce a aka bi daidai lokacin hantsi sai ga su an zo da su annabi sama ya musu hukunci aka yi musu hukuncin abin da suka aikata na kisa aka kashe su kafin a kashe su aka yanke hannuwansu da kafafuwansu aka sassaɓa, a yanke hannun dama sai a yanke kafar hagu sannan kuma aka caccaka ma idanuwansu kaya aka basu a rana yastaskuna wala yusqaw suna cewa a basu ruwa aka ki basu har suka mutu sakamakon ta'addancin da suka yi to kun ga raƙumi kenan to raƙumi shike da waɗannan sufofin guda hudu a cikin dabbobi babu wata siffa babu wata dabbar ta cika waɗannan sufofin duka sai raƙumi to shi yasa Allah mana in aka ce za a yi ta bayani akan siffofin rakumi suna da yawa akwai malaman da suka ce a cikin dabbobi shi kadai ne wanda baya barbara uwarsa a cikin dabbobi akwai malaman da suka faɗa haka al-Imam Abu al-Baqa'i ad-Dimyari a cikin littafin Hayatul Haywan al-Kubra ya kawo cewa wasu malamai sun ambaci cewa raƙumi shine wanda baya barbara uwarsa a cikin dabbobi duka har ma suka kawo su hikayoyi cewa wata rana wani wani balaraban kauye ya taba samun wata taguwa shikenan sai sai ya lulluba kanta da ya lulluba kanta shikenan sai kora raƙumi daya sai wannan raƙumin sai je ya barbaru wannan raƙumar taguwar da bai gane fuskarta ba bayan nan sai ya cire mata wannan abu da ya lulluba fuskar da ita fatabayyana lil ba'iri annaha ummuhu aka ce raƙumin ya gane cewa uwarsa ce faqatala ya je kashe wannan mutum Allah alam ko kissa ta tabbata ko ba tabbata ba dai wani abu ne da ake so a nuna mana raƙumi yana da wasu khasa'is yana da wasu siffofi na daban da sauran halittu Allah madaukakin sarki bai ba su ba shi yasa kaga Allah ya kawo shi a cikin alqur'ani duk abin da kaga Allah ya kawo shi a cikin alqur'ani to yana son mu kalle shi ne mu yi darasi a kansa darasi mai zurfi akwai fa'idoji da yawa in mun yi darasi a game da shi imanin mu zai karu za mu samu ilimi mai yawa to to wannan yana ciki raƙuni yana da a ɗabi'unsa a ɗabi'unsa yana da sauƙin hali dabba ce mai sauƙin hali a cikin dabbobi babu dabbar da ta kai sa saukin hali ɗera sai ya ja shi ya tafi ya bi shi ɗera sai ya ja shi sai ya bi shi sannan daga cin sufofinsa kuma yana da ruku kun ga ya haɗa sufofi guda biyu masu kishiyantar juna yana da sauƙin hali idan ba a taɓa shi ba amma idan aka taɓa shi ba da yafiya shi yasa sai kaji suna cewa hakar magana suke da shi sai kaji suna cewa ahqadu min al ahqadu min alba'in. sai a ce fulanun ahqadu min ba'ir wato wana da ruku yadda kasar raƙumi bai da yafiya in aka masa abu sai ya dofansa to yana da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a game da rakumi da kuma alkhairin da ke ciki al-imam ibn majah rahmatullahi alaihi ya rawaito hadisi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam urwatul bariqi urwa urwa ibn abi ja'd al-bariqi shirya karatun nan da ke ibn majah rahmatullahi alaihi ya rawaito hadisi a cikin sunan dinsa daga sahabin manzo Allah sallama Uwwa ibn Abi Ja'd al-Bariqi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-iblu izzatun li ahliha wal ghanamu baraka wal ghanamu fiha barakatun wal khairu ma'qudun fi nawasi al khair ila yawm al qiyamah annabi sallallahu alaihi wasallam yace al khairu izzatu li ahliha raquma daukaka ci ga masu su idan aka ce kana da raƙumi to kana jin kai aziz ne kai madaukaci ne wal ghanamu fiha barakatun su kuma dabbobi kanana akwai albarka a cikin su والخير معقود في نواف الخيل إلى يوم القيامة sannan alkhairi shi kuma an dora shi an kulla shi a makwankwadan kawunan dawakai har zuwa ranar gobe alkiyama so kada raƙumi yana da daga cikin dabbobi waɗanda suke masu daraja shi yasa Allah ta'ala ya nuni zuwa gare shi a cikin alqur'ani sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da mu idan mutum ba a yi sa'a ba kuma ya tara raƙuma sai zama mai girman kai ya ce as-sakinatu wal waqaru fi ahli al-ghad wal kibriya wal ghatrasatu fi ahli al natsuwa da kamun kai su tari tana tabbata ne ga mutanen da suke kiwon ƙananan dabbobi za gansu suna da wani abu na hankali da hangen nesa da natsuwa da sanin magunguna shi yasa zaka ga ma min nabiyin illa wa qad ra'a al-ghanama mai ce babu wani annabi da Allah ta'ala ya aiko shi a ban kasa face sai da ya kiwon kananan dabbobi su kuma raƙuma ma'abota su da masu dawakai su tarihin Allah bai taimake su ba sai su zama masu girman kai shine balarabiya idan ya ga eh, raƙuma ta ɗau ciki ta zama ta tana da ciki ta kai wata cikin ta ya kai wata goma sai ya ce ma dan shi je kofar gida duk wanda ya gani ya jefe shi akwai kuɗi eh, ya jefai duk rigimar da za a irin yadda mutane suke cewa daga kotun daga karamin kotu har zuwa sufurin court to haka yana jawo mutane girman kai raƙumi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a shar'anci a musulunci naman su halal Allah ta'ala ce uhillat lakum bahimatul wa uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla an halatta muku bahimatul an'a a can kuma dama Allah ku saki ya ce min al-iblis nayn a cikin raƙuma guda biyu akwai alba'i wa akwai annaka sannan kuma raƙumi yana ɗaya daga cikin dabbobin da ake musu zakka ba a fara fitar da zakarsa sai idan mutum ya mallaki guda biyar idan ya mallaki guda biyar kuma ba a cikin raƙuman zai fitar da zakar ba zai fitar ne a cikin ƙananan bisa shi zai ba da cinkiya, musinna ko jaz'a ko akuya kenan eh, haka zai yi a biyar biyar biyar har sai sun kai ashirin da biyar in sun kai ashirin da biyar to daga nan kuma sai lissafi ya canza sai a ce ya zama mai dukiya sosai sai a ce ya bada daga cikin raƙuma ba daga cikin tumakai ba sannan malamai sun yi sabani akan bawalin akan cin naman raƙumi akwai hadisai da suka zo malamai wasu suna tattaunawa akan ingancin hadisan bayan kuma sun inganta suna tattauna akan wani fikihu hadisin ya kunsa jumhurin malamai sun tafi akan cewa naman raƙumi baya karya alwala daga cikin waɗannan malaman magabata akwai al-khulafa'ul arba'a malam sahabban annabi sama sa guda hudu abubakar da umar da usmanu da ali radiyallahu anhum ajma'i dukkaninsu sun tafi akan cewa cin naman raƙumi baya karya alwala haka wasu sahabbai ma ita ce fahimtar su haka la'immatu salata al-imamu abu hanifa al-imamu malik al-imamu ash-shafi'i dukkaninsu sun tafi akan cewa raƙumi cin namansa baya karya alwala amma an samu su kuma daga cin sahabbai da wasu tabi'ai sannan a cin al'immatul arba'a waɗanda ake bin su al-imamu ahmad ne kaɗai ya tafi akan cewa naman raƙumi yana karya alwala in mutum ya ci naman raƙumi sai alwala ta kare to akwai hadisai da ake tattauna a kansu akan hukuncin mutumin da ya ci naman raƙumi yana karya alwala ko ko baya karya so da haka raƙumi yana da ta goma shi yana da kima a cikin addinin musulunci kamar yadda muka faɗi shi yasa kuka ga Allah subhanahu wata'ala ya ambace shi anan ya kawo shi ya ce mu tsaya mu kalle shi al'allama ibn ashur rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sa yake cewa da Allah madaukakin sarki ya ce mana afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat nan an nazru din da ake nufi ana buƙatar nazru tafakkurin wa tadabburin ba kawai ka kalli raƙumin ba a'a ka kalle shi tun daga farko har ƙasa ka tsaya kallon kwakwalwa ake buƙatar kai kallon zuciya ba kawai kallon ida ba ka tsaya ka kalle shi ka kalli yadda Allah ya halicce shi da tsawonsa sannan kuma ka yi bincike ka tambayi masana ya ɗabi'unsa suke da irin waɗannan 'yan takaitattun bayanan da aka yi a game da shi sannan daga cikin fikihun da ke da alaka da raƙumi ba a yin sallah a ma'atinul ibil wurin da ake ɗaura raƙuma ba a sallah a wajen ba a sallah a wajen yana daga cikin wuraren da aka hana a yi sallah a wurin sannan kuma mun fadi a baya cewa nonan raƙumi da da abin nan dinsa da bawalinsa dukkaninsu su magani ne kamar yadda ya tabbata a cikin wancan hadisin da muka ambata kafin zuwan musulunci annabi isra'an annabi yaqub alayhi salam isra'ilu kenan baban su annabi yusuf alayhi salam ya haramta ma kansa cin naman raƙumi malamai suka ce annabi yaqub alayhi salam ya haramta ma kansa cin naman raƙumi ne ba Allah bane yace masa haramun shi da kansa ne yace shi ba zai ci ba shi yasa Allah ta'ala ce kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura so da ka shari'a annabi yaqub alaihi salam shi akan kansa cin naman raƙumi a wajen sa haramun baya ci amma mu shari'ar mu ta musulunci ta saba ma wannan shari'ar tasa so da ka raƙumi yana ɗaya daga cikin dabbobin da ake ci kamar yadda aka ambata sannan an yadda da naman raƙumi ake yin layya ana yin layya da shi sannan bayan layya da shi ana yin aƙiƙa da shi sannan ana yin fidiya da shi in ta kama mutum sannan hadaya ita ma ana yi da naman raƙumi har ma malaman mazhabin malikiya sun fifita a yi amfani da naman raƙumi a abin da ya shafi hadaya in mutum ya je aikin hajji an fi son a yanka raƙumi saboda me saboda kashratul duhu yawan nama ake so a tara domin a kai ma mabukata a kasashen da suke cikin talauci da yunwa amma alayya an fi son kuma a yanka rago da kuma aƙiƙa to wannan wasu ƴan takaitattun bayanai kenan da suke da alaka da raƙumi Allah ta'ala ya jawo hankalin ya ce afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat yanzu ba za ci dubi zuwa ga raƙuma ba kaifa khuliqat ya Allah ta'ala ya halice su sai aka sanya su aka ce khuliqat aka halice su aka yi bina alama lam musamma fa'ilu abinda malaman nahwu suke ce masa haka ko kuma su ce masa albina'u lil maf'uli ko kuma su ce mabniyun lil majhul saboda me saboda an san waye afala yanzuruna ila al ibli kayfa khuliqat an ruwaito daga sayyidina ali radiyallahu anhu Allah alam bi sihhatir riwaya cewa shi sayyidina ali yana karantawa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khalaqtu wa ila samai kayfa rafa'tu wa ila al-ardi kayfa satahtu wa ila al-jibali kayfa nasabtu Allah ya danganta ma kansa kenan an ruwaito wannan qira'a daga sayyidina Ali amma qira'a ce shadda qira'a shadda ita ce qira'ar da ta saba ma abin da aka rubuta a mushafin sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wanda sahabbai gabaki ɗaya suka yi ijma'i akan wannan mushafin cewa shine mushafin da musulmai za su yi aiki da shi yau ka ce ka saba ma wani abin da yake cikin wannan mushafin na sayyidina Uthman ibn Affan to fita ne daga cikin ijma'in da magabata suka yi fita ko daga ijma'in magabata kaman ƙaryata aya ce ta alƙur'ani ko kuma ƙaryata hadisi ne sahihi na annabi sallallahu alaihi wasallam to nan Allah madaukakin sarki ya jawo hankalinmu so daga qira'o'i gabaki daya wanda suka inganta khuliqat haka shi ma na ayat da za a karanta mana rufi'at najibal aljibal nusibat haka na al'ard sutihat ba na at-ta'u al-mutahadhika wa tudhabiru al-mutakallim ba wa tunabiru bi magana a aquli qad sutihat rufi'at nusibat wallahu a'lam sai Allah ta'ala ya ce wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila samai sannan kuma idan kun haura kumunku to ku kalla zuwa sama kai kayfa rufi'at ya Allah ya dauka kata ai za ka fi gane sama maɗaukakiya ce idan ka haura kumanka kana ganin ai ka hau wani abu mai tsawo to yanzu daga raƙumin kuma ka tafi sama magani kaga ba zai yi ba ko to shi yasa sai Allah madaukakin sarki sai ya haɗa su munasabar su kenan ka hau raƙumi to kalli sama kuma kai ta dabburi zuwa ga sama ita ma inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab a cikin halittar sama da ƙasa da sassaɓawa yini da kuma dare tabbas akwai ababen lura ga waɗanda suka kasance masu ƙwaƙwale a ruwaito cewa shuraih a game da ayar ta gabata Shuraih ibn al-Haris al-Qadi babban alƙalin musulunci yakan ce ma almajiransa ta'alau nakhruj ila al-kinasati nanzur ila al-ibli kayfa khuliqat yace ku zo mu tafi zuwa ga al-kinasa al-kinasa shine wajen da ake warewa a aje dabbobi waje ne wanda yake da dausayi da shukoki to sai zama an aje dabbobi a wajen to sai shi al-imam shuraih al sai rika ce ma almajiransa ta'alau nakhruj ila al-kinasati nanzur ila al-ibli kayfa ku zo mu tafi zuwa wajen inda dabbobi suke mu kalli ya Allah ta'ala ya halicce su kage yana dabbobin ayati to wanda ya haura kumi zai fi cancan zai fi ganin ya sama Ko da kuma baka haura kumin ba dai to ka kalli sama ya take ya take babu matokari Allah ta'ala ya halice ta ba ta da matokari ba ta da ginshiki babu wata babu wani abu da ke saman ka ba sai da ka sa masa matokari in ba haka ban aka cire matokarin nan shikenan sama ta ka za ta fado ma ko ta fado cikin wanda yake karkashin ta ko ma waye shi amma samar Allah subhanahu wata'ala babu ranar da aka ce ga ta nan ta fado kuma ba ta da matokari ko tana da matokari ga ta na Allah madaukaki khalaqaha bi ghairi amadin tarawna Allah ya halicci sama ba tare da matokari ba kuma muna gani to me yasa ba za mu yadda da cewa wanda ya halitta nan ba shi ya cancanta abota masa da gaskiya abinda ake nusashe mu kenan mu kalli sama mu tabbatar da kana da mahalicci mahalicin nan nata lalle babba in ita ta kasance babba a matsayinta ta mahaluka wadda aka halitta talika ce a bar halitta to waye kuma wanda ya halice ta ya kamata mai tunani game da shi mu tabbatar da cewa lallai babba ne bai kamata mai wasa da al'amuransa ba bai kamata mai sakaci ba bai kamata mu saba masa ba fa'idar kenan da Allah ta'ala ya jawo hankalinmu cewa mu kalli waɗannan al'ayatu kauniyya din ayoyi na duniya da Allah ya aza su mu kalle su domin mu tabbatar da shi kadai ne cancanta a bauta masa kada mu hada shi da kowa a cikin bauta sannan kuma abinda manzansa sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi shi kadai zamu ansa ba za mu karɓi wani abu daga wani ba sai Allah ta'ala ya ce wa ilal ardh wa ilal jibali wa ilal jibali sannan me yasa ba za su dawo su kalli manya manyan duwatsu ba kaifa nusibat ya Allah madaukakin sarki ya kafa su ai kaifa russat ya aka kafa su annasbu nan arrassu kenan ya aka aka kafa su suka kafa a tun daga baya duk inda Allah ta'ala ya ce mu kalli jibal abin nan duwatsu a wurare da yawa mun sha ka magana wasu malaman tafsiri da suke cewa wasu duwatsu ne guda goma sha biyu a duniya amma mu ce magana su mai rauni ce aljibal nan al inna listigraqi jami'i jinsil jibal dukkan dutsen da ka sani ka je ka kalle shi akwai ayar Allah a ciki ka kalle shi wani dutsen barakin ne yana ci burkan ne volcano ne feshin wuta yake yi wani dutsen kuma ruwa yake fitarwa Sun ثم قست قلوبكم badi بعد ذلك فهي كالحجارة أو shaddu kaswa وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من حال ما يشقق فيخرج منه الماء وإن من حال ما يحبط من خشية الله فدواسو su da kuma nau'ukan su wani dutsen baki ne wani fari zaka ganshi wani dutsen kuma zallan ce wani kuma sai ka shi an cakuda shi da ƙasa haka Allah ta'ala ya halice su su ne suka zama a matsayin mai autadan wal jibala autadan Allah ta'ala sun ya su zama turaku ba dadan su ba to lamadat min al-ard da ƙasa shikenan sai ta sai ta rika darewa tana haɗe mu amma cikin kudura ta Allah da hikimarsa sai ya halicci waɗannan duwatsun su zama kamar wasu manya-manyan notuna da aka ɗaura ƙasa da su so da ƙasa ba za ta rika rawa da mutane ba kawai shi ke sai ta rika tsagewa mutane suna shigewa amma akwai lokacin dan Allah ta'ala ya ga dama kuma wasu saboda a nuna musu aya sai a samu zalaje sai a samu rawrawar ƙasa sai ƙasa ta rawrawa ta girgiza nan sai ta rika darewa manya-manyan gine-gine da ake ganin su a duniya sai su rika shigewa ƙarƙashinta da waɗanda suka gina su wannan aya ce Allah ta'ala yake son ya nuna mana cewa duka ga baki ɗaya waɗannan abubuwan shi yake juya su domin shi ne mahalicin shi ya samar da su ba wani bane ba hannun kowa a cikin in ba Allah ba to waɗannan aljibal ɗin kenan so daga kowane dutse ya shiga cikin wannan ba ana nufin wasu ke keɓantattun duwatsu ba ne kamar yadda wasu malamai suke ambatawa a cikin tafsiransu su ce duwatsu ne guda goma sha biyu babu wata aya ko hadisi da suka zo suka tabbatar da cewa waɗannan duwatsun su ne Allah ta'ala yake nufi in ya ce mana ya halarci duwatsu kuma ya ce mu ɗan mai tuntuntuni game da su duk dutse ka je naku na kufai na nan ka kalle shi ko na nan tukur ka je ka kalla dutsen tukur ko ka je na ɗan magaji da yake bakin titi ko ka tafi na madarkaci ko ka je na unguwar ƙaya duka waɗannan duwatsun gabaki ɗayansu ka je ka kalle su ka gaya Allah ya halicce su wani dutsen sai ga an ɗauke shi an dora shi akan wani dan uwansa da za a taso da kakan kakanka na uku ko na biyar ko na shida da ya zauna a kusa da wajen ya san shi zai ce maka aka yi ga wannan dutsen ba ranar da ya taɓa mun ya faɗo da za ku tafi ku goma ku ce ku ture shi ba zai turu ba kuma yana nan a sama Allah ya ajiye shi a nan ya ga damar ya fashi a me yake son ya ganin saboda mu ne mu dau izina sannan akwai duwatsun da a duniya su kuma tsawon su ma ya kai inda ya kai da wuya ka ji an ce ga wanda ya taba iya hawa tsohuwar ya iya kaiwa tsohuwar dutsa saboda girman da tsawon kuma suna nan a ban kasa Allah ta'ala ya halicce su wani dutsen sai kaga Allah ta'ala ya hada guda biyu a tsakanin su sai ruwa ya fitowa ruwan kuma mai dimi ko yaushe ruwan dimi yake da shi duk tsananin sanyin da za a yi ko dimi ka gani ruwan mai dimi wani kuma kawai ruwa zai rika fitarwa mai tsafta shikenan sai a zo a zubawa a kwalba ana siyarwa masu dukiya da masu ni'ima a duniya sai su rika siya su ce sun sha wani ruwa ne na daba ruwan Allah to kaga duk waɗannan su ne shine Allah ta'ala ce su ma mu kalle su me yasa ba za mu kalle su ba Allah yana jawo hankalinmu akan at-tadabbur wa at-ta'aqqul fi ayatihi al-kawniyyah mu kallon ayoyinsa na duniyar nan alamomin da ya aza su a ban kasa mu kalle su domin mu ƙara tabbatar masa da mu ƙara imani da shi mu ƙara yi masa tauhidi mu ƙara gaggata sa, sallallahu alaihi wasallam sannan mu ƙara biyayya gare shi sai Allah ta'ala kuma ya dawo yace wa ila ardi sannan kuma ya za a me yasa ba za su dubi ba Ilal arbi ardi zuwa ga ƙasa kaifa suqihat ai kaifa busidat wa muddat ya Allah ta'ala shimfida ta akai miƙar da ita ga tanan kana ganin ta nan al-ard malaman tafsiri suka ce arduka ƙasar ka kai ka kalli ƙasar ku ya take ko dan fili kake da shi kwata ka je ka kalli filin ya yake waye shimfida filin sunansa al'abdu a musulunci a lugar larabci al'abdu ne eh ardu ne wajen ka je ka kalle shi ya ƙasar take suqihat an shimfida ta an shimfida ta an gyara ta a ita ake yin gini a ita ake kaza a ita ake kaza a ita ake noma duk wannan Allah madaukakin sarki yi. malamai suka ce wannan bai ci karo da wal arda ba'da zalika da haha ba wanda muka baro a baya dahau wanda in ba ku manta ba a lokacin da muka yi wannan tafsirin mun yi bayani akan wannan ko muka dauko wannan ita ma ayar muka haɗa su so ka babu bukatar sai an sake maimaitawa so daga waɗannan abubuwan guda hudu Allah madaukakin sarki ya ambace su saboda muhimmancin su yace kuma mu kalle su kuma suna nan ba za su kare ba ina jin ai raƙumi ina da tabbas raƙumi baya cin dabbobin da yukhafun qiradu hako akwai dabbobin da a yau ana tsammanin wai za su kare a ban kasa amma raƙumi baya ciki ko kana jin suna lissafa ciki ba a taɓa faɗin raƙumi cewa zai kare a zama ba shi ba amma akwai dabbobin da ake cewa ana jin tsoron za su kare irin su damisa ko ana cewa da nau'ukanta leopard eh, abin nan tiger eh, da cheetah ko duk sunayenta ne to kalolin ana cewa wasu daga cikin su za su kare su zakoki ana jin za su kare su giwaye za su kare ko amma raƙumi baya cikin abin da har yau masu bincike suke cewa ana tsammanin zai ƙare kuma ku kalla yana ɗaya daga cikin dabbobin da ba su cika haihuwa da yawa kun ga dai an faɗi cewa macensa ba ta haihuwa ba ta iya ɗaukar ciki sai ta kai shekara uku ta zama hirka sannan kuma shi kan shi mijin namijin shi karo ɗin Allah ta'ala bai yi shi mai yawan sha'awa ba kamar bunsu sai ya zama a shekara su ɗaya ke tarawa da matarsa yake barbara haka malamai masana suka faɗi waɗannan abubuwan ku rika bin su ku rika ji waɗanda suke karanta eh, abin nan likitancin likitancin dabbobi a wannan zamanin su je su rika jin abin da malamanmu magabata suka riga su faɗi kada ka zo kana wata takama ka ce ai kai likitan dabbobi ne ko ka dan karanta wani karatu to littafai manya manya dubga dubga magabatan mu sun rubuta akan waɗannan abubuwan al-imam abu al ba da wuya ka samu dabbar da yi magana akan ta ba a cikin littafin sa dubga dubgan ne guda uku ya ɗauko dabbar da ta fara da hamza duk dabbobin da sunansu ya fara da hamza haka zaka irin su asadun irin su ibulun da makamantansu ji ya kawo sannan sai harful bai har zuwa harful yayi sannan kafinsa aljahis ɗaya daga cikin marubuta ne duk da yana da inhirafi a ƙida sa mu'tazili ne amma littafinsa kitabul haywan kitabul haywanat littafi ne shi kuma dubda dubda mujalladai guda mujalladai guda mujalladai guda biyar juz'i goma haka ya rubuta littafin yayi bayani akan dabbobi da ɗabi'unsu da kuma matsaloli waɗanda suke da alaƙa ma da fiqhu nasu kamar yadda muka yi bayani akan raƙumi yana da alaƙa da fiqhu cin sa yin sallah a wurin sa me hukuncin bawalin sa me hukuncin miyan sa da makamantan wannan so daga sanin dabbobi ba abu bane na wasa a musulunci yana da muhimmanci sosai sannan sama ita ma da Allah madaukaki take ce mu kalle ta akwai ranar da za a ce ta ƙare sai ranar da Allah ta'ala ya ce ya ga dama kiyama ta tashi ko haka ƙasa ita kanta haka duwatsu kaga duk suna nan to sai Allah ta'ala ya ce mu kalle su mu rika tintintini a game da su su zama mana aya wanda za mu ƙara imani da Allah subhanahu wata'ala idan muka kalle su to sai Allah ta'ala ya ce fa zakkir fa zakkir innama anta mudakkir fa zakkir sai Allah ta'ala ya ce to ka ci gaba da wa'azi ya ma'aikin Allah innama anta muzakkir ai kai dama ba kowa bane face mai wa'azi wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi da ke jawo hankalin waɗanda Allah ta'ala ya ba su ilimi akan cewa kasu daina wa'azi sannan kuma duk karatun da za a yi babu wa'azi a cikin sa kawai sai dai a ta zuba karatu amma ba a kula da aƙidar mutane ba a kula da ɗabi'unsu ba a kula da su ya take to wannan karatu ne na shedanci dole sai a rika tafkiri sannan aya tana nuna mana cewa al'umma da hankalin da Allah ya ba su to suna buƙatar wanda zai rika tuna musu abinda Allah ta'ala yake son su aikata hankalinka bai isa shiryatar da kai ba akwai abinda da in ka je hankalinka shi zai zama ya tsaya ne aikinsa zai tsaya iyaka inda Allah ta'ala ya tsaye da shi anan zai tsaya wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowa yana da inda Allah ya tsaye da shi to hankalin kama lahu maqamun ma'lum yana da inda Allah ya tsaye da shi a nan wahayi zai ci gaba da aiki sannan wahayi kuma na buƙatar sharhi ba ka cewa kai da kanka za ka yi kanka bayani dole kana buƙatar waɗanda za su yi maka bayani shi yasa Allah ta'ala ya tabbatar da sabuwar malamai wanda za su ci gaba da kara addinin addininsa a ban kasa ko ya aka kada aka raya so daga Allah ta'ala ce fadakkir ya ma'aikin Allah ka tunatar ka yi wa'azi at talkir shine tunatar inna ma anta mudakkirun ai kai dama aikin ka ba wani aiki bane face ka tunatar ka ci gaba da tunatarwa in ka faɗi kakka ce ai na faɗa yau ƙara faɗi gobe summa inni da autuhum jihara summa inni a'lamtu lahum wa as'artu lahum israra haka ya kamata kai ya zama ba rana ba dare haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zauna shekaru ashirin da uku ba yi da wani aiki fiye da ya zauna ya karantar da al'umma tunatar da su wa'azi Yaga wani ya yi abin da ba daidai bai ce wani ba haka ake yi ba Yaga ga al'ummarsa wasu sun aikata abu kaza ya ce ba haka ake yi ba kullun rayuwar manzon sama haka take a cikin gidansa al'amru bil ma'ruf yake wan nahyi anil munkar a cikin gidansa yace ayi yace a bari ne in ya fito yace ayi yace a bari ne in yana masallaci in a wajen yaki yake kowane abu manzalla sama wa'azi yake yana tunatarwa ko da yaushe cikin tunatarwa yake kuma wannan ɗabi'a duk mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai tunatarwa daidai gwagwadon inda Allah madaukakin sarki ya aje shi da kuma gwagwadon ilimin da Allah ya bashi ka san abu kaza ba shi da kyau kaga wani ya aikata kana da dalili ba shi da kyau to baka da hujja a wajen Allah shikenan ka kyale shi ya ci gaba da ka faɗa masa in ya dauka yayi aiki da shi ka huta ya huta in ka in ka faɗa masa bai aiki da shi ba kai ka kubuta shi kuma zai je ya amsa bayanin abin da ya na sabawa shikenan aikin ka sai Allah ta'ala ce lasta alaihi lasta alaihi bi musaytir lasta alaihim bi musaytir ay lasta alaihim bi musallatin kai Allah madaukakin saki bai dora ka akan su ba dole sai sun yi imani da kai afa anta tukfihun nas hatta yakunu mu'mini kai ne zaka matsa ma mutane ka ce dole sai sun yi imani in alayka illa albala aikin ka shine ka isa inna ma alayka albalagu wa alaina alhisab aikin ka shine kai ya ma'aikin Allah ka isar wa alaina alhisab mu kuma mu ne za mu bincike so da ka aikin mai karantarwa ya karantar ba aikinsa bane ce dole sai an bi in ka ce a yi, ka kubuta ka kubuta in ka ce a yi. ba kuma cewa ba so ɗaya ba ad-da'watu la budda fiha min tikrari da'awa tana bukatar ai tana ta ma jama'a ba ka zuwa ka ce ai ka faɗi so ɗaya shi shikenan a'a za ka ci gaba da yi wannan ayar tana ɗaya daga cikin wuraren da malaman Qur'ani suka sassaba a karanta ta alal aqalla akwai akwai qira'o'i waɗanda suke dun mutawatirai ne guda uku akwai qira'atul jumhuri ita ce a karanta da sadu lasta alaihim bi musaytir lasta alaihim bi musaytir a karanta da sadu shi yasa za ku ga a mushafin da ake buga a Madina na mujamma'ul Malik Fahad alamomin da suke sawa da kuma na masar wanda azhar suke rubutawa za ga wani zubin sai a sa sadun a sama ko a sa sadun a kasinun kai a sama ko a sa sinun a kasa in aka sa sinun a sama to ana nufin za a iya karantawa da sadun za a iya karanta da sinun amma karantawa da sinun yafi tunda aka sa sinun a sama in ku aka sa sinun a kasa to yana nuna cewa ne wannan sadun din karantawa da sadun shi yake qurra'u mafi yawancin su sun karanta da sadun ne kamar yadda alaran ma ya karanta lasta alaihim bi musaytir da sadun amma al-imam ibn hisha daga al-imam ibn amir abdullahi ibn amir ad-dimashqi shi ya karanta da sinun ne lasta alaihim bi musaytir bi musaytir da sinu duk ma'anar su daya shi kuma al-imam khalas al-imam hamza da almajiransa guda biyu khalaf da da da ibn zakwan su kuma duka sun karanta da ishmani ishmani shine a karanta kaman da da zayun zayun latta alaihim bimuzaitir bimuzaitir kaman yadda can kake cewa ziratal ladina an'amta alaihim hmm? wa maliki yawmiddin rawihi nasirun wa inda siratin waz zirati liqumbula to to ishmami kenan duka wannan kirawoyin kowanne ka karanta kai daidai fa'ida wannan bayanan na shayin su an ana fadin bambance bambancen qira'at alal aqalli tashin farko shine kada ka zama ba kauye in ka je wani waje ka jana wani karatu ka ce ai wani ya bata qur'ani hmm can shekarun baya a wani waje ana tahajjud to in aka zo za a rufe karatu in aka zo za a yi akai akai sallar da akai raka'o'in to in za a yi wutirin shi babban limamin da ke jan sallah to to to to to raka'o'i ukun karshe da za a yi a karanta sabbi isma rabbika la'ala a ta daya a ta biyu a karanta qul ya ayyuhal kafirun ta karshe kuma a karanta qul huwa to sai ya rika taccan da kira'o'i to shi akwai wani dan boko shi wai yana nan wai yana kuma kullum sai ya zo da duma shi fa wai ana bata qur'ani bai taba ma kowa magana ba amma wai yana ne yana jin kunci a zuciyar shi ya zai a zo ana bata Qur'ani eh kaji ana cewa ghayril maghdubi alaihim wala dhalli alaihim shi dan karatun da yi daga makaranta allo kafin ya kyala karatun yana da tan shi kenan karatu to sai aka yi ta a bayan sallah karama sai ya tafi Malaysia Malaysia dai wannan Malaysia kaga ba laraba bane ba shikenan da ya je Malaysia to sai ya ji ana irin waɗannan karatu ana ana ana ana ana ana irin wannan kira'a sai gashi yana dawowa ya zo ya samu asalin limamin alga na ka yafe mu ce na me ce ai lokacin da ake tahajjud din nan a wannan azumin kullun cikin haushin ka nake ji ce kawai kana ta bata Qur'ani sai da naje wajen masu abin wai kawai dan ya gansu jajaye dan Malaysia da mu da su ba wani dan Malaysia ba ba kafi shi ya larabci ba harshen mu ya kuma nasu kama da larabci fiye da fiye da fiye da suke to lasta alaihim bi musaitir da sadun qira'at jumhur kenan mafi yawancin qurra'u duk da haka sun karanta sai kuma wancan da ya karanta da sirin wato ibnu hisham daga ibnu amir ad-dimashqi sai shi su kuma sai shi kuma hamza ya karanta da ishmani to sai Allah ta'ala ya ce ai sai mun sauka bismillah illa man tawalla wa kafar sai dai wanda lati alaihim bi musaytir Allah yace ba a aiko ka matsa musu ba ba za ka matsa mu wani kama shi ce dole sai imani ba al-allama ibn ashur a tafsirin sa yace wasu sun dauki wannan ayar su mai da ita ta halasta ma wasu ridda yau mutun yana musulunci gobe sai yace ya fita ana magana waɗanda ba su shiga bane waɗanda ba su shiga ba za ka kamo mutum ka zo ka ce sai ya shiga musulunci dole ba kai wa'azi ka karantar da mutane wanda Allah ta'ala ya azurta shi da ya shiga sai ya shiga wanda kuma Allah bai azurta shi ya shiga ba shi kenan in yana ƙasarsa yana cin yana kafircin shi ba ruwan shi da musulmai bai cutar da kowa ba shi kenan in ko ya ce zai yaƙi musulmai musulmai ba za su zauna lafiya ba to za a koya masa darasi shine yaƙi yake tasowa sai a yi jihadi a nan sannan idan ya zo a cikin daular musulunci yake ce shi ba zai musulunta ba to sai a ce ga abin da za a yi Ha yadda za ka zauna a daular musulunci sai ce eh sai a ce to sunan ka zimmiyun ba wanda zai taba ka amma kai ma ga dokoki ba za ka yi kaza ba ba za ka yi kaza ba ba za ka yi kaza ba ba za mu ce ka sha giya ka ba amma kada a ga giya a unguwar musulmai can unguwar da aka ware maka je ka sha giya ka sannan ba za a rika oda ana shigo da jiya a shigo da ita kofar kasan musulmai a je unguwarsu ba sai dai su su rika yin giyar su tafi ta kansa ta gargajiya su sha kayan in kuma suna da dabarar da za su yi ta kwalba su sannan ba za a ganin sun fito da wannan giyar suna wucewa da ita su da motar su su shigo daular su shigo garin musulmai ba ba za a yi da wannan ba duk sannan za a ba su yi bautar su abinda suke bauta masu je can su yi bautarsu sannan kuma duk wata ko shekara ko sati za su rika ba da jizya jizya wata dukiya ce da za a karɓa domin a daga wajensu domin ƙara tabbatar da intima'insu wato danganta kansu da suka yi zuwa ga daular musulunci sannan kuma waɗannan kuɗaɗen za a rika amfani da su domin haɓaka ƙasa ai titi a kamfanoni ai sauran abubuwa wanda su ma suna cin gajiyarsu to wannan shine musuluncin amma ba za a matsa ma wani ba amma wanda yake cikin musulunci shi kuma haka nan kawai sai ɗiba ta ɗibe shi sai ce ya ban musulunci to bai isa ba ai bai isa ba ba wanda zai zo yau yana cikin musulunci ya ce ya fita a kyale shi yustatabu talatata ayyamin fa in taba shikenan wa illa qutila za a bashi kwana uku a ce ya tuba in ya tuba shi shikenan in bai tuba ba idan akwai daular musulunci to za ta yi masa hukunci idan ko babu daula ta musulunci sai ai ta ridda shine abinda babban malami ya rubuta littafin sa al-Imam Abu Abu al-Hasan Ali An-Nadawi rahmatullahi alayhi wani malami ne da mafiyancin ɗaliban ilimi ba su san shi ba malami ne a ƙasar Indiya aka yi shi malami na gaske ya rubuta wani littafi ya sa masa suna riddatun wala Abubakar laha ce ga ridda ana yi amma ba sai dina Abubakar ba sai dina Abubakar wanda yace duk wanda ya ridda ko ya da musulunci ko a kashe shi to yanzu ana ta ridda yau ma sai mutum shiga musulunci sai ya ce gobe ya fita ko kuma baban shi musulmi ka kan shi musulmi haka nan kawai sai ya zo ya ce ba Allah in kana shiga intanet yau hankalinka zai tashi yara in ƙasa arewan mu nan arewa arewa Hausawa Fulani zaka same su suna wai rubuce rubuce ba Allah sun bin musulunci kuma suna da kungiyoyin da suke goyen bayan su ake ba su kuɗaɗe wani yaro a Kano da ya ci ya koshi ya zama kato ya gama architecture to sai ce ba Allah shi ne. shine iyayen suka kasa gane suka dauke suka kai shi asibitin mahaukata aka kwace iyayen suka kwace wayar da yake chatting da ita wannan wayar ta sharri ga ta nan ta sun fi yawa fiye da ita sun fi yawa fiye da alkhairin ta anan ya je ya haɗu da wasu shaidanu suka rikirkita mishi kwakwalwa wai iyayen suka ce hauka cewa yi eh, hauka cewa ya amma a zuciyar shi ba a kwakwalwar shi ba zuciyar shi ce ta lalace ba sa. kun san karshe sai da aka samu irin waɗannan ƙungiyoyin na shaidanci masu kara rajin wai haƙƙin ɗan adam amma haƙƙin ɗan adam na kafirci suka taho daga can inda suka taho suka zo suka sake ba shi wata katuwar waya wacce tafi wacce. kuma suka yi kashe cewa ka a shiga rayuwar shi yanzu shekarun shi nawa ai ya wuce shekara 18 saboda daka, yanzu yana da damar duk addinin da ya ga dama ya zaba musulunci ba zai da wannan izgilin ba yau mutum yana cikin shi gobe kawai sai ya ce bai yi ba a tsari na federaliya ma ai baka yi saka ce ba ka yi ba me yasa aka yakin aka yakin biya fara ai wasu ne suka ce ba su yi ko alhali sun rubuta cewa sun yadda a yi kuma yan kwanakin nan ma ba sun sake taso da mutum ba an kyale su ne sai musulunci ne za a rika mishi abin da aka ga dama yau mutum ya shiga gobe ya ce ya fita akwai abu na hankali da za ka iya ganewa duk matar da baka aure ta ba in ta zage ka ba ka damuwa amma tsohuwar matar ka ta aure kawai sai ta ce ba ta yi da kai ka fi jin haushi in ta je tana ba da labarin ka domin ba abin da bata sani ba naka ko ba haka bane abin da ba wanda ya sani sai ita za ta je tana ba da labari in abin haka yake ta ƙara shi ta mai da shi haka to shi yasa mutum ya fi jin haushi shi yasa kake ganin wasu in suka saki mata wanda ya aure su abu wanda ya aure mata abokin gaban su yake sama saboda ai dole ana nan wata rana sai ta rika bashi labari ta ce ai tsohon mijinta kaza ne ce kauje gare ko ba haka bane ta ce shi ya sha yaga shi ya sha ga mata zanin da kaujen shi ka ni ko ko ba haka bane to shi yasa hikimar musulunci kenan musulunci bai da ridda ba mutum ya zo ya leƙa ya ga me a ciki shi kenan to me aka masa sai ya koma ya ce baya yi to waɗanda suke da kwakwalwa karama sai su ɗauko wannan ayat ce ai Allah ma ya ce ma manzon sama lasta alaihim bi musaitir a ana magana ne wanda bai shiga ba za a matsa mai ba mun gane to ku masu wannan karatu masu lokacin nan kun ce mu bar shi haka shike mu sai mu tashi anan amma dai ba wajen tsayawa bane Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu abinda muka karanta muka fassara daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuma ya ba mu ikon yin aiki da shi wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafi mana ya gafarta mana ya ji kanmu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته